اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرند أكو ga wata mai alfarma watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ɗaya, wanda ya zo biyu ga watan tara dubu biyu da goma. muna na a cikin suratul zukhrufi za mu tashi aya ta shida. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to wata baiwa Allah ta zo za ta shiga addinin musulunci to ai goyo musulmi ne ai kin zo za ki shiga addinin musulunci matsawa ce wani ya miki ko ke ce kika gamsu to zan gaya miki kalmar shahada in kin amince kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce daga yau na shaida ba wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai da ya halicce mu kin yadda da haka kika ce kin amince Allah ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulunci kin yadda to yadda ki da wannan shine mai da ke musulma daga ina kika fito daga ina ba Musa unguwa ne ko to kina wani addini da to kin shaida dai annabi Isa ba dan Allah bane manzon Allah ne bawan Allah ne kin aminta da haka ko to me sunanki na da momi to momi ai me kenan mama kenan ko kuwa to yanzu wane suna kike so ko ko momi ai ba mamunan suna bane ko kina so a ci gaba da kiran ki momi to shi sunan ki momi ko to kin ga sun ce wai momi ba zai zama ki zaɓo wani suna mai kyau sai a ɗora momin a kai tunda momi kamar uwa kenan to ta ce a sa mata aisha to sunanki aisha sai a dinga miki alkunya da momi aisha sakan nem ɗinki momi ko kuma nem ɗinki momi ko momi to Allah ya miki albarka aisha kin zaɓo suna daga cikin ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce Allah ya ba ta dimbin karatu da ilimi da haka Aisha momi ki dage ki yi karatu don ki fahimci addinin musulunci akwai abubuwa da ya hau kanki na addinin musulunci wanda za a bayyana miki su yanzu yanzu ga 'yan mu nan mata waɗanda za su miki bayani yanzu da kuma tunda kina cikin gari za a saki a makaranta za a baki fom kuma za a ci gaba da karantar da ke ka'idodi na addinin musulunci hakki samu ilimin addinin musulunci da haka muna muke addu'a momi Aisha da kika shigo addinin musulunci Allah muke albarka ya tabbatar da ke Allah baki ilimi mai yawa mai amfani ke ma ki zama ɗaya daga cikin waɗanda za su ci gaba da karantar da wasu addinin musulunci ga 'yan kwamitinmu na a waje za su yi miki bayanin abubuwan da ya hau kanki yanzu yanzu eh, Allah muke albarka ya tabbatar da ke a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان ومن كان في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يتي ومن يعش wanda ya bijire ya waskace ya karkace fassara ta farko kenan wa man ya ashu ko wanda ya makance an zikirin rahman daga ambatan Allah ar-rahman ko man ya ashu wanda ya dirumce dindirmin ido shine baka gani sosai kamar da ake cewa a'asha al'amash wanda baya gani sosai a'ama mace sai a ce amya a'asha sai a ce a'sha wanda baya gani sosai idan sa ya fara raga-raga ya fara yin wato baya gani sosai da haka ɗayan uku kine ko dai man ya ashu wanda ya bujire ko kuma man ya ashu wanda ya makance ko man ya ashu wanda idansa ya yana yana baya wato kan ambaton Allah ta'ala Mala ibn Kasir ya ce ai wa yata wa yu'ridu mutumin da ya makancewa ƙarya ya kuma yi gafala ƙarya ya bujire an zikirin rahmani daga ambaton Allah mai rahama kalmar ambaton Allah zikir mudaf ne ilar rahman idan aka yi idafin masdar to ikan iya ɗaukan ma'anan ismu fa'il ko ismu maf'ul imma dai zikirin rahmani a nan yana nufin abinda shi ar-rahmanin yake ambato shine alƙur'ani na a tashi a yi a tashi a bari a gasgata labaransa ko an zikirin rahmani daga ambaton Allah da kai za ka yi ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine kai ka ambaci Allah ko an zikirin rahman daga aiwatar da dokokin Allah da ya ambata Allah ya saukar da dokoki to wanda ya bijire ga barin ambatansu da haka za ku ga musulunci gaba ɗayansa an kira shi zikirillah ambaton Allah ko shi ya ambata ko kai ka ambace shi ko shi ya ambata maka abin da yake so ka yi ko kai ka ambate shi da abin da ya dace da shi ka siffanta shi da abin da ya kamata a siffanta shi da shi kai kaga a can ka ambaci Allah da ka ce subhanallah ka tsarkake Allah walhamdulillah ka yabi Allah wala ilaha illallah ka ta Allah da bauta wallahu akbar ka girmama Allah wala haula wala quwwata illa billah ka sunce ka da dabararka ka mai da ita ga Allah kaga anan ka ambaci Allah ko kuma shi Allah ya ambata maka cewa tashi kai sallah tashi kai azumi tashi kai zakka tashi kai haji tashi ka bini bi iyayenka yi salati yi istighfari kaga shi yake karanta maka abin da yake so to wannan duk yana iya shiga shi yasa ibn qayyim yace ambaton Allah ya zo ta fuska goma a cikin alqur'ani fuska ta farko Allah da ya umarni a yawaita shi yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kathira ya ku masu imani ku ta ambaton Allah ambato mai yawan gaske to ambaton Allah ana yin sa ta fuskoki guda biyar akwai ambaton Allah akan harshe kai ta zikiri akwai ambaton Allah a cikin zuciyarka kawai kai shiru kana tafakkuri akan makomaka wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar sai Allah ya kira wannan tafakkurin shi ma zikiri inna fi khalqis samawati wal ard wa layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kun ga ambaton Allah akwai na baki kawai akwai na zuciya kawai shine na biyu akwai kuma na baki hada da zuciya me na baki da zuciya kana fada da baki kuma kana fassara ma'anar da zuciyarka sana akwai ambaton Allah da gabbanka ambaton Allah da gabbanka shine ka tashi kai sallah kayi zakka kaga ka bar abin da kake so saboda ka ambata Allah kai azumi kaga ka bar abin da kake so in kai zakka ka ba da abin da kake so in kai azumi ka bar abin da kake so Allah ya ce kakkaci kakkasha kaka kusanci iyalanka dan ganin girma na kaga ka girmama Allah ka tuna shi kuma Allah ce ɗauki wani kaso a dukiyarka ka bayar dan ƙaunata ka ɗauki zakka ka bayar je ka haji ka wahala dan ganin girma na kai dawafi kai sa'ayi kai kai kwanan muzdalifa kai arfa ka zo kai abubuwan duk da za a yi a ranar haji waɗanda duk gaba ɗaya alama ce ta kana son Allah ka ambata Allah to wannan shine na farko ambaton wato umarni a ambaci Allah sannan akwai ambaton Allah shine ambaton azabar Allah ta sa ka fasa wani abu shine hadisi yake cewa warajulan zakarallaha ta'ala khaliyan fafadar ainahu da mutumin da ya koma gefe ya tuna Allah sai idonsa ya fashe da hawaye kun gana Allah ya ce bi zikirillah ɗuma innul ƙulub zuciya ta kan nutsu da ambatan Allah yake yake cewa innamal mu'minuna za zukirallahu wajilat kulubuhu. Izazukirallahu. zukirallahu ba su suka ambata ba idan aka ambata musu Allah azabarsa gamuwa da shi rahamarsa jin kansa ganin girmansa wajilat qulubuhum sai zukatansu su firgita su razana wa iza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin Allah Za dathum imanan sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kaɗai kuma suke dogara kun ga bi ta ɗuma inin qulub in kana ambaton Allah na in kana tuna rahamarsa da jin kansa da girmansa da ɗaukakarsa da sansa da kwaɗayin rahamarsa da tsoron azabarsa sai zuciyarka ta nutsu ka samu kwanciyar hankali in kuma aka ambata maka shi a wajen azabarsa sai kuma zuciyarka ta firgita in ta firgitan sai kuma ka ambaci Allah sai kuma ta nutsu kun ga kenan zuciya ta kan firgita kuma ta kan nutsu da ambatan Allah firgitar ta shine a tsoratar da ita azaban Allah nutsuwarta shine a kwadaitar da ita rahaman Allah shine Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al ka ambaci Allah mahaliccinka a ranka ka dinga ambaton Allah a ranka akwai inda zaka yi da baki akwai inda zaka yi a zuci akwai inda zaka hada zuci da baki akwai wanda za ka aiwatar da ambaton Allah ka tashi kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji, ka bi iyaye ka sada zumunta duk wannan ambaton Allah ne don kana ambata rahmat da Allah zai maka in kai sannan ka bar sabo kana ambata azabar da Allah zai maka in kai sannan na biyu Allah ya hana yin kishiya ambatonsa yace wala takum minal gafilina kada ka kasance cikin gafalallu rafkanannu waɗanda ba sa ambatan Allah sai shewa sai kaɗe-kaɗe sai raye-raye sai tafi sai fito sai hira sai jin tatsuniyoyi da za a dinga keta dariya ana ƙyaƙyatawa ana ƙyalƙyalewa da dariya ana ƙwalla ihu ana tafi ana fito ana ana bani biyar isha biyar kaga gafalallu kenan rafkanannu kenan waɗanda ba sa wani ambaton Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila sannan Allah ta'ala ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa an an kar ku zama kamar waɗanda suka mance Allah ba sa tuna shi a rahamarsa ba sa tuna shi a azabarsa ba sa tuna shi da girmama shi ba sa tuna shi da ƙaunarsa ba sa tuna shi da bakinsu ba sa tuna shi da zuciyarsu balle kuma su haɗa baki da zuciya wannan shine abu na biyu hani daga kishiyan ambaton Allah na uku Allah ya sanya rabo mai girma ga waɗanda suke ambatansa ya ce wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ku ambaci Allah da yawan gaske domin ku sami rabauta shi yasa ambaton Allah kashi biyu ne akwai mai adadi akwai mara adadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da zikiri wani sai ka ga da adadi a ce kai bakwai ko kai goma ko kai ɗari misali subhanallahi wa bihamdihi wanda yake kafa ɗari da safe yake kafa ɗari da yamma duk zunubin da ya Allah zai yafe masa ko ya kai yawan kumfan kogi kaga wannan yana da adadi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce wannan zikirin da ni da dukkan annabawan da suka gabata bu mu zikirin da yafi wannan girma ba afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallahu Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shi yasa an kai ƙafa ɗari da safe Allah zai baka daraja 100 iyafe maka zunubi ɗari, sannan kuma ya baka lada ɗari, kuma ya baka ladan mutum goma da waɗanda suka yanta bai wadda ta haifa annabi Isma'ila guda goma kuma ya baka kariya da kaudabara har rana ta faɗi ba abin da za a maka na tsafi ko na sihiri ko na jifa ko na baki ko na maita ba zai kama ka ba shi yasa kan mutum ya sakaci da wannan ko ba za ka iya kowane zikiri ba to ka riƙe wannan ɗari ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hadisi yana na cikin bukhari da muslim to sannan abu na hudu Allah ya yabi ya yabi masu zikiri yana cewa wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima da Allah ya faɗi sufofi da yazo kan zikiri sai ya ce masu zikiri da yawa maza da masu zikiri da yawa mata to kun ga zikiri mai adadi wanda ba shi da adadi kuma hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu kalmomi yace kalimatani khafifatani alal lisani Faƙila ta ni ni habiba ta ni ilar rahmani me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga wannan ko miliyan nawa ka yi ba iyaka kai tai a mota kake tafiya a keke kake tafiya a babur kake tafiya a ƙasa kake tafiya ka je wajen jira a asibiti sai kai tai ka je wajen jira a gidan mai akwai mutumin da aka ce a gidan mai da wajen layi a nan ya haddace qur'ani izu sittin yana cikin ko manyan ƙurra sa'adul gamidi da girmansa sai ya amfani da abin da tura suke da cikin jirgi kaga wani jirgin sai a hawa hudu ba sauka a saudiya ba to a awa hudu za ka iya haddace izo in ka dage in an zo gidan mai dan jiran nan da za a gidan mai kafin a zo kansa sai ya kama karatu in an je airport dan jiran nan da za a reception sai kama karatu da haka irin wannan lokacin na jiran da zamu zauna muna ta hira muna bata lokaci shi kuma sai mai da shi na karatun qur'ani da haka ya haddace qur'ani to kai ba ka iya haddace qur'ani ba sai ka ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta da nauyi akan baki amma tana da nauyin gaske a sikelin Allah kuma Allah yana son a dinga faɗar haka Allah yana son a dinga faɗar haka to shine yaban masu yi sannan Allah ta'ala ya dangana asara ga waɗanda suka daina ambatansa ita ya wallazi na aminu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada dukiyarku da ‘ya'yanku ta shagaltar da ku daga ambaton Allah, wa man ya fa'al zalika fa'ula'ika humul khasiruna, wanda ya sakaci dukiyarsa ko ‘ya'yansa suka shagaltar da shi daga ambaton Allah to shi ne taɓaɓɓe. To shi yasa ko tela da wajen masu shayi, da wajen masu sana'o'in hannu, sai kaga an sa kaɗe-kaɗe da raye ana shakata ana kiɗa. Ranakon haka, kafin ka gama ɗinka riga wani, ka yi subhanallah wa bihamdihi ma ɗari biyar ko ɗari kaza. subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kana ta telancinka kana wannan me kun ka sa kida da raye-raye kana ji mu mayar da cikin mu shigar da ambaton Allah cikin rayuwar mu yaskurullahu ala kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai shiga gida akwai ambaton Allah da ake in zai fito akwai ambaton Allah da zai in zai sha ruwa in zai ci abinci in zai kwanta bacci in zai tashi in zai je ma iyalansa akwai ambaton Allah da in zai kwanta akwai wanda yake yi komai kowace munasaba in ka ɗauki hisnul muslim min azkarin kitabu wa sunna za ka ga kowane zikirin da annabi yake na shiga gida na fita na cin abinci na shan ruwa duka ko'ina kowane yanayi akwai ambaton allah da annabi yake sallallahu alaihi wasallam sannan allah ta'ala ya ce zai ambaci wanda ya ambace shi ya ce fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni na ambace ku wannan ya mafi ko mai girma ba wani abu mai falalar zikiri irin wannan Allah ce kira ni in kira ka ambace ni ambace ka girmama ni in girmama ka ku gode min kada ku kafirce mu sanai ce utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimus sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar ambaton Allah ya fi girma ai ambaton Allah shine mafi girman ibadu gaba ɗaya na ɗaya kenan na biyu ko ambaton Allah da zai muku ya fi ambaton da ku kuke masa ko kuma ambaton Allah shine ambaton da ya fi wanzuwa wajen kawar da alfasha da munkari ko ambaton Allah shine sallah sallah ita ce mafi girma a cikin ibadun Allah sannan ayyuka na kwarai duka ana cika su da ambaton Allah Allah ta'ala ya ce wani tukmilul iddata wala tukabbirullaha ala ma hadakum dan ku cika iddar da aka sa ku in kun gama azumi ku cika idda sannan ku girmama Allah a bisa shiryar da ku da yi kun ga ashe azumi shi ma ambaton Allah ne sannan Allah ce fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirukum aba'akum aw ashadda zikira. in kuka kare aikin hajjin ku Allah ce to ku ta ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko fiye da yadda kuke ambatan iyayenku sannan an ƙara sallah Allah ce fa'iza iza musalata salata laha ƙiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ma'anantun fa aqimus sala Allah ce in kun ƙare sallah ko kun cika sallah ku ambaci Allah a tsaye ku ambaci Allah a zaune ku ambaci Allah a akan kuibinku sannan sallar juma'a ma Allah ce an kare ta aita ambaton Allah fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ku ambaci Allah da yawa don ku rabauta sannan Allah ya ce masu ambaton Allah sune masu hankali yace inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la li ulil albab suwaye ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar to sannan Allah ya ce waɗanda suke tabbata a filin daga in ana kwamawa ana fafatawa ba sa gudu su ne masu ambatan Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum allazina kafaru idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ya ku masu imani in kun gamu da bataliyar kafirai ku tabbata fasbutu wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa shi yasa ibnu qayyim a cikin madarijus salikina fi manzilati iyaka na abudu wa sta'in ya ce ambatan Allah a filin daga shi ya fi kowane ambato domin a lokacin da kowa ke ambatan ransa ke tsoron mutuwa kai ka ce Allah kake ambato ita to a irin waɗannan mawaɗin ɗin na wahala a ambaci Allah ya fi girma to abin da ake nufi da wa manya ashu wanda ya makance ko ya gafala ko ya kauda kai an zikirin rahman gabarin ambaton Allah ar-rahman kun ga aka raba zikirin zuwa ga rahama saboda mai ambaton Allah zai samu rahama shi sa aka kira sunan Allah Ar-Rahman nuqayyid lahu shaytanan Allah ta'ala ya ce za mu sabbaba masa shaidan wato mu haɗa shi da shaidan su zama abokan juna da ka bar Allah sai ka kama shaidan dama ba na uku ko ka bi Allah ko ka bi shaidan to kana sakin tafarkin Allah to ka koma tafarkin shaidan shaidan shine babban musifar da dan adam ya taba gamuwa da ita shi sa Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ya batar da mutane bata mai nisa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana umartaku yana muku alkawari da talauci kuma yana umartanku da alfasha wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura yana sa mutane guri yana kuma musu alƙawari ba komai shaytan yake sa mutane ba sai yaudara ash-shaytanu ya zo a cikin alqur'ani sau 68 kalman ash-shaytanu sau 68 shaytanan ya zo sau biyu ash-shayatin da jam'i ya zo sau goma sha bakwai sannan shayatinihim wanda aka idafa zuwa ga damiri guda ɗaya ne wa iza khalau ila shayatinihim in suka karkata zuwa ga shaytaninsu shaydan yana da abubuwa biyar waɗanda suka sa dole a yi taka tsantsan da shi na farko Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaydan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba ku ganin su to ko fada ake a filin daga aka ce soja ana hango shi ai ya gaba shan wuta kenan to yace yana ganin ku ta inda ba kwa ganin sa to abu na ɗaya kenan na biyu Allah yace yana da zuriya ba shi kadai yake yakin ba akwai masu taya shi Allah yace afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala yanzu kwa rike shi da zuriyarsa su zame muku masoya ba ni ba tur da musanyan da azzalumai suka yi na uku Allah ya ce yana da bataliya ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir kun ga yana da hizb hizbu shaitan ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasiruna Allah ya ce wannan sune bataliya sune rindina sune kungiya sune jam'iyyar shaitan Allah ya ce jam'iyyar shaitan ku su suka fi kowa asara ga abu na uku kenan abu na hudu Allah ya ce yana da ƴan uwa shaitan yana da yan uwa yace wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ya ce kai almubazziranci na kuɗi ko na ilimi ko kai almubazziranci na hikimar da Allah ya baku duk abin da Allah zai baka baka aiwatar da shi ta inda ya dace baka yi almubazziranci shi yasa Abdullah bin Abbas ya ce in ka kashe miliyan ɗaya ta hanyar da Allah yake so baka yi almubazziranci ba amma ka kashe sisin kwabo ko nai ko taro ko ahu ta hanyar da Allah bai yarda ba to kai almubazziranci so da haka ba kashe kuɗi mai yawa a tafarkin Allah shine almubazziranci ba kashe su a hanyar da bata dace ba so da haka shine almubazziranci abu na hudu yan uwan shedan sannan Allah ya ce na biyar shedan yana da masoya yana da waliyansa shi ma yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa Allah ya ce ku yaƙi waliyan shaidan hakika kaidin shaiɗan ya kasance rarrauna ne sannan Allah ya ce shaidan makiyinku ne alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ba na yi muku wasiya ba kada ku bauta wa shaiɗan shaiɗan makiyinku ne wa an ibuduni haza siratun mustaqim ku bauta mun wannan shine tafarki madaidaici to shedan yana da tarko guda shida shi yasa malamai suka ce dole ka gano ita kanta kalmar shedan daga ina ka samu ta suka ce an samu ta daga ɗayan uku ko dai daga shatana ya asalin shatana bi ma'ana ba'uda abin da ya yi nisa sai a ce shatanat na daru ai ba'udat ko a ce bi irin shaɗuna bi ma'ana ba'idatul ƙari idan rijiya tana da zurfi sai a kira ta ba'idatul ƙari shine shaiɗana a wani mawaƙi yana cewa na adbi su'ada an ka nawan shaɗunu fa ba na fu'adu bi harahinu saboda ta yi nisa ice na adbi su'ada an ka nawan shaɗunu nisa mai tsanani ya nisanta su'adu ga barinka fa banat ta yi nisa wal fu'adu bi harahin azwa zuciya tana makale da ita ana santa amma ba ta kusa to shine ma'ana ta farko nisa na biyu at-tamarrud duk mutamarridu wanda yake mai tsaurin kai ko mutum ne ana kiransa shaidan. kenan shedan bai shafi aljani ba akwai mutum shedan al insi wal jin kaga Allah ya tabbatar shedanu akwai na mutane akwai shedanu na na aljanu ne malam tabari yake cewa a shaytanu fi kalamin arab kullu mutamarrid duk mai wuce gona da iri shedan ne min aljinni, jinni wal insi wad dawabi wa kulli shay ita komai ma in dai bai zauna a yadda aka san shi ba to ana kiransa shedan kamar yadda aka dora sayyidina umar akan wata wata taguwa yaga tana wani irin tsalle ce kai kun daura ni akan shedan ku sauke ni wannan shedani ya ce sannan na uku min al ƙonannen konannen abu ana kiran shi shedan min shaqa ya shidu kenan iza halaka wa iza ihtaraka suna cewa ayyuma shaqinin asahu akahu thumma yulqa fi sijni wal akaya wal akbali malan sibo yace taqulu ta shaytana fulanu ana cewa ta shaytana fulanun iza fa'ala ila shayatin in mutun yana aikin shaiɗanu sai a ce ta shaytana fulani. to shedan yana da tarko guda shida tarkon farko shirka duk yadda shedan zai dabara ya jefa ka a shirka sai yayi idan Allah ya tsare ka kana karanta addu'a kuma kana karatu kala Allahumma ya bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu ka karanta duk abinda malamai suka ce shirka ne da duk abin Allah da manzansa suka ce shirka ne ka nisance shi sannan ka dinga addu'a kuma Allah ya kiyaye ka gabarin fadawa shirka ka sani ko baka sani ba shine wannan addu'a tana da kyau mutum ya dinga yin ta safa da yamma Allahumma na uzbika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda shirka take lallabowa cikin jama'a kamar tafiyar tururuwa ne akan fangalalan dutse a cikin duhun dare in ka kasa kunnanka zaka ji tururuwa na rarrafe inna shirka akhfa min dabibin namli fi lailatin sauda ala sakharatin samma inna lillahi wa inna ilaihi raji shirka yadda take lallabowa take shigowa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ita ce ita ce mafi buya daga rarrafan tururuwa a cikin dare mai tsananin duhu akan kurman dutse to in za ka ji ka kasa kunne ka ji tararrafan da tururuwa take to za ka ji yadda shirka take shigowa shi yasa dole sai an yi addu'a Abun ba karatu ne kadai ba ba kuma gane shirkan ne kadai ba sai ka haɗa da roƙon Allah in ka san abu haramun ne shirka ne ka bashi sannan ka roki Allah ya kare ka kada ka bar wannan wata ta shigo maka ta wata hanyar sannan na biyu bid'a idan shaidan ya ga baka shirka ba sai ya jefa ka bid'a shine ka wa Allah da saƙon da bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba na uku ya jefa ka cikin kaba'ira mun yi lissafin su guda saba'in din nan to shedan zai kokari ya ga ya jefa mutum Allah ya tsare mu na hudu ya jefa ka cikin saga'ir yan kananan zinubai da ake renawa mutum yana ga aibu to kananan ne suke taruwa kuma ma in ka kalli wanda kake saba sai kaga kusan zunubi ma duk kai ɗaya ne to amma shari'a ta raba su da saga'ir da kaba'ir sannan hanya ta biyar iyalwata maka cikin abubuwa na wato mubahi at fil mubahat mutum ya zauna ya ga zaman hira ne zaman lido ne zaman karta zaman inuwa biyu ai hamma ta yamma ta kare a koma ta gabas dumama benci kashe wando duk zaman kenan sannan abu na shida al-ishtigalu bil mafdul an al-fadil wal waswasati shedan ya shagaltar da kai kai abinda ba shi ya kamata ba ga wanda ya fi shi ko ya sa maka wasu wasi ka yi alwala ka sake ka yi tsarki ka sake ka shiga ban ɗaki ka fito ka fara sallah ka yi sallama ka shiga ban ɗaki ka fito ka ce fitsari ya ɗogo ka koma ka ce tusa ta yi ka ce Allah shi ya kowa shi waye shi ya sa maka wasu wasi a aƙida wasu wasi a ibada wasu wasi a mu'amala ya sa maka wasu wasi tsakaninka da matarka kana zarginta tana zarginka ya sa maka wasu wasi da abokanka kana ga kowa neman ka yake da sharri duk mutum ya sa shi cikin wasu wasi ya ruɗa shi to sannan shaidan yana da hanyoyi guda tara da yake shigo wa mutanen kirki shi yasa mala ibnu jauzi ya wani littafi ya sa masuna talbisu iblis yadda shaidan ke rikitar da mutane ice na farko jefa adawa tsakanin mutane sai ga mutane kawai suna rigima ba dalili suna fada suna kin juna addinin su daya duk suna kalmar shahada hmm? duk suna haji suna umara suna zakka suna ayyukan musulunci duk sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sun yi imani da Qur'ani sun ɗau azumi a wata guda duk suna tafsirin Qur'ani amma suna gaba da juna ba sa wa juna sallama ba sa kallon juna da rahama kowane dan uwa yana farin ciki ga dan uwansa ya fada bala'i ya ji daɗi. in ya fada farin ciki kuma ya ji zafi wannan wace irin musifa ce wani adawar da yake wa dan uwansa musulmi baya yi wa makiya Allah haka baya yi wa kafaran duniya haka baya yi wa Amerika haka yadda yake kin dan uwansa masallaci mai sallah wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananta gaba gare shi har sai wata ran kafirai su fi samun sassauci daga wani musulmi fiye da yan uwansa musulmi wani irin addini ne wannan to wannan shedan ne yake fitowa ta wannan hanyar hanya ta biyu sa mummunan zato tsakanin mutane kowa ya dinga zaton kowa mutumin banza ne a dinga munana zato da kawo shi a ce ai wani guri za shi ai ka zaye ai zaye ke. kowa yana tuhuma wani da laifi ai wani zaye ke. wani baga yana samun kuɗi ba ai zaye ke. ai shaki ne ai fasiki ne ai fajiri ne ai dan bid'a ne ai mushriki ne kullun kalmomin ba na yabo daga mushriki dan bid'a kafiri fasiki dan luwadi mazinaci dan zina duk kalmomin mu kenan a bakin mu wani wace irin musifa ce dan Allah bayan Allah mu ji tsoron Allah ba rahama ba tausayi ba jin kai ba hanana ba ziyara ba girmama juna ba kyauta ba sadaka sai yan kaɗan suke wannan dan ko ina ba za a rasa na kirki ba to wannan yana daga cikin madakhilu shaidan isa wa mutane mummunan zato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama matarsa ta kawo masa ziyara itikafi safiya zai rakata da daddare sai wasu sahabbai suka ganshi sai ce ku tsaya wannan da kuka gani da ita matata ce suka ce haba ya rasulullah ce shedan nake je muku na iya wucewa ku ce kun ga annabi da wata mata wannan yanzu haka ake mutum ma ba zai tambaya ko ma kyautata ma zato an ce fa in kaga mutum da wani abu mai kama da laifi yi masa fassara 99 nema masa kofar mafita 99 mai yiwa wasa ce mai yiwa matarsa ce ina jin yarsa ce ina jin kaza duk sai kaga hanyoyi 99 in ka ga mutum da kwalba mai yiwa ruwa ne mai yiwa kanan zirya ya siyo mai yiwa kaza ne duk sai ka ba da kofofin mafita duka babu sannan ka zarge shi Ha gani to wannan ba ma yanzu ba ma a neman kofar mafitan kowa Allah Allah yake samu kofar da zai wa dan uwansa sharri ya bata masa suna kai ka ce shine asali a addinin to wannan madakhilu shaytan sannan riya ai ta aikin lahira ba dan Allah ba Dan a yaba ko don a girmama ko don a kangama ko don a ce mutum ya isa ko babba ne ko babban malami ne ko babban shehi ne ko babban mai kuɗi ne ko babban attajiri ne ko gwamnan gwamnoni ne ko ciyaman ciyamomi ne duk ko abin da yake so a faɗa kenan a duniya kuma an faɗa baka da lada a lahira in dai kayi dan wannan sannan alkibir wa mutane girman kai ka gaya mutum gaskiya saboda ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko ba ƙabila ku ɗaya ba ko dan ya fi ka shekaru ko ya fi ka karatu ko ya fi ka isa ko shi babba ne kai karami ko shi malami ne kai jahili ko shi mai shekaru ne kai mai ƙananan shekaru ko kai kabila kaza ne shi kabila kaza ko shi yana ɗabaka kaza kai kana ɗabaka kaza sai ki karɓar gaskiya saboda girman kai to manzo Allah ya ce wannan ma mai shi ko ma lissafin aljanna babu sunansa a ciki sana alhirsu kwaɗayi kowa kwaɗayi ne yanzu a gabansa me zai samu me zai ci waccan katuwar mota waccan kacen gida waccan kyakkyawar yarinya waccan kyakkyawar agogo waccan kyakkyawan shaddar waccan kyakkyawan motar da ta fito wace ce ta karshe duk kun san sunayen wannan kayan da ake yayi duk waɗannan abubuwan kwaɗayi sun mai zukatanmu sannan sha'awa ina sha'awar kaza ina kai mutum ya ce wallahi ne yanzu sha'awar kaza nake zuhina lin nasu hubbu shahawati wattaba ush shahawati fa sawfa yalqawna gayya sannan ƙarya ƙarya tana daga cikin hanyoyin da shaidan ke ruɗa mutane isa ka zama makaryaci ko kana ƙarya shigar ka ƙarya tafiyar ka ƙarya magana ka ƙarya shirin ka ƙarya dariyar ka ƙarya abotar ka ƙarya auren ka ƙarya komai ƙarya shiru ma an kai ƙarya kake sannan alghadab fushi saurin fushi nan da nan mutum ya fusata ya kai duka ko ya kai mari ko ya kaunar shi ko ya kai mangari ko ɗauko makami ko sanda in ya ɗaga kuma kan mai la ilaha illallah zai buga ta wannan wani irin musifa ce al-gaflatu gashi an gafala an rafkana kalle-kalle sun yawa mutum a wayarsa kallo yake a gidansa kallo yake a ɗakinsa kallo yake an sassa sai tulaye waɗannan idanuwan shaiɗanin gashi an sassa wajen labarai an sa wajen karatun ƙur'ani amma sai ka ga mutum ya ƙi kamo wajen karatun ƙur'ani ya ƙi kamo wajen da ake labarai ko inda ake program na addini yana ta yana ta kallon tura ko yana kallon tashoshin batsa suna warware masa imani wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida fa huwa lahu qarin shaytan zai zama aboki gare shi wa man yakun shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina manzo Allah Allah ta'ala ce wanda ko diye abota da shedan to gaskiya yi mummunan aboki wa innahum la yasuddunahum as sabili Allah ce haƙiƙa su shedanu sukan kange su ga barin tafarki tafarkin wa tafarkin Allah wa yahsabuna amma suna ɗauka ko suna zato ko suna ganin annahu muhtaduna cewa su shiryayyu ne to wanda ya fi komai musifa a batar da kai ka ɗauka kuma kai shiryayye ne afa man zuyyina lahu su'u amalihi far'ahu hasana yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa yana ɗaukan sa mai kyau ai bala'i kenan ƙara kana mummuna kana ganin mummuna ne kana kyakkyawa kana ganin kyakkyawa ne mai kyakkyawa yana ganin kyakkyawa ne sai ya ta ƙarawa mai mummuna yana ganin mummuna ne sai ya ta ragewa amma wanda aka juya masa mummuna ta zama kyakkyawa a idansa aka juya kyakkyawa ta zama mummuna a idansa wannan ya gama asara yana wa sunna kallon ita ce bid'a kuma yana wa bid'a kallon ita ce sunna yana wa shirka kallon shine tauhidi kuma yana wa tauhidi kallon shine shirka kaga ba zai ba kenan yana yi wa kuma gaskiya kallon ƙarya kuma yana wa ƙarya kallon gaskiya yana wa adalci kallon shi ne zalunci yana wa zalunci kallon shi ne adalci ina gyara yake ana ba gyara saboda idan ya juye to Allah ya tsare mu hatta iza ja'ana wata kira hatta iza ja'ana su biyun in suka zo da shedan da abokinsa wanda ya batar da shi qala sai shi mutum da shedan ya fadar da shi ya ce. ya laita ya kai cona ya asara ta bayni wa bainaka ina ma a ce tsakanina da kai akwai bu'dal ni tsakanin gabar da yamma wato mashriqu ne da magrib amma akwai tagalib ka ka ce umraini ko ka ce abawaini kaga uwa da uba kenan umraini umar da abubakar ana hada wannan shamsaini ana nufin rana da da wata to shi ce bu'dal mashariqaini sarat musharriqatan wa sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarrib ice ta yi gabas ni kuma na yamma akwai nisa da rashin haduwa tsakanin wanda ya lulaka gabas da wanda ya lulaka yamma shi sa ake cewa Allahumma bai baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal mashariqi wal magharibi Allah ka nisanta ni da dukkan zunubi na kamar yadda ka nisanta gabas da yamma ai ba sa haduwa ko to shine yace mutum ya ga shedan kusa da shi yace ya laita ya laita baini wa bainaka ya kai can tsakani na da kai akwai bu'udal mashariqai nisan gabar da yamma fa bi'sal qarinu tur yanyan yanyan da wannan aboki tur da wannan aboki da wannan aboki tsaki mutum yana tsaki shine ma'anan bi'isa bi'isa tur da wannan aboki walan yanfa'akumul yawma Allah ya ce ba zai taba amfana ku ba a yau izzalamtum tunda kun aikata zalunci annakum mushtarikuna fil azabi ku dinnan masu yin tarayya ne a cikin azaba sai an kona mutumin sai an kona shaidanin duka Allah ya ce sai na kona ku na'am afa anta tusmi'u summa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai mai jiyar da kurma ne wanda ya kurmance summun bukumun umuyun masalin lazina kafaru ka masalin laziyan iko bi ma la illa du'a'an wani da'a summun bukumu umuyin fahum la ya'qiluna Allah ce yanzu kai zaka iya jiyar da kurma wanda ya makance yace baya son Qur'ani baya son hadisi baya son musulunci ya zaka ka jiyar da shi tunda baya so afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini zaka matsa musu ne sai sun musulunta anulzimukumuha wa antum laha karihun zan takura muku ita alhalin ba kwa so ba ka so ba yadda zaka ka karba la kira hafi din ta tahaddul umiya ko ko ka shiryar da makaho wanda yana ganin qur'ani ya rintsa idansa wa man kana fi dalalin mubin da wanda ya kasance a cikin bata a fili a yadda ka yi waɗannan na'am فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'imma na zahaban na bika, idan lalle muka tafiyar da kai muka ɗauki ranka, fa'inna min hum mun taƙi muna, mu masu ɗaukan fansa ne a kansu. Au, nuriyan naka, ko lalle mu nuna maka, allazi wa adnahum abinda muka musa alkawari zai same su, fa'inna alaihim, mu a kansu, muƙutadiruna masu iko ne. wato ɗayan biyu Allah yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai faru in ma dai annabi na nan sallallahu alaihi wasallama a ɗanɗana musu azaba ko kuma Allah ya karɓe annabinsa sai kuma ya saukar da bala'i akan waɗanda suka saba masa Allah ya ce duk ni mai ikon ɗayan biyun nan ne ko kana nan in halaka su ko in ɗauke ka bayan baka nan in halaka su shi yasa Allah ta'ala ya ce ah, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikinsu sun ci albarkacinka kana cikinsu kana wa'azi ba za a halaka su ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna in kuma baka nan to ba zan musu azaba ba saboda istighfarin da suke yi kun ga amfani istighfari Allah ya ce in annabi yana nan to ba za a halakar da mu ba saboda yana cikin mu in kuma Allah ya dauke annabinsa to ba zai halakar da mu ba saboda istighfari kun ga ashe wanda ba istighfari ya halaka istighfar Allah ya ce istighfari yake sa in bakko astaghfirullah alazim Allah ka yafe mana fastamsik Allah ya ce rike kankan billazi uhiya ilayka da abinda aka maka wahayi rike qur'ani kankan rike sunna kankan ya ce almutamassiku bi sunnati in dakhtilafi ummati kal qabid alal jamri wanda ya rike sunna ta kankam ya ce ai gaskiya ai amana abu ƙur'ani abu sunna ai musulunci a ƙarshen duniya kamar wanda ya buɗe tafin hannunsa ne aka sa masa garwashin wuta yaya za ka ji ɗimi da zogi da raɗaɗi da zafi ka wurgar ya mutu ka riƙe ka ƙone fastam sik billazi uhiya ilayka ka riƙe kankan wato da abin da aka maka wahayi In naka kai wannan manzo mai daraja ala siratun mustaƙin kana kan tafarki madaidaici kenan ba wanda zai bi tafarki mai ce sai wanda ya bi manzan Allah wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihina wa innahu ladhikrun laka Allah ya ce wannan Qur'ani an bato ne a gare ka ma'ana ɗaukaka ne a gare ka wali qaumika kuma ɗaukaka ne ga mutanenka wa sawfa tus'aluna da sannu kowa za a tambaye ku ranar alkiyama manzo ya zo e ya zo da me ya zo da ƙur'ani ga ƙur'anin e eh, ka iya shi in baka iya ba sai a ware ka ka iya sai a ware wanda ya iya ka yi aiki sai a ware waɗanda suka yi aiki ka yi imani sai a ware sai a tantance waɗanda suke ƙur'ani hujjatar lahum a hujjatar alaihim was'al Allah ce ka tambayi man arsalna min qablika waɗanda na aika gabanin ka min rusulina na jakadunmu to ina suke manzannin balle a tambaye su wasu ka ce ana nufin a isra'i in ya je zai ga manzannin za a tashe su ya gansu ya magana da su a ja'alna min dunin rahmani Ali alihatan dukka tambayi manzo tun daga annabi adam zuwa ƙarshe akwai wani annabi da aka turo aka ce a bauta wa wani ba Allah ba a zamaninsa babu aj'alna min dunir rahmani alihatan shin aj'alna alihatan yu'baduna min dunir rahman shin mun sanya wani abun bauta ba Allah ba da za a bauta masa ma'ana babu wani abun bauta sai Allah ta'ala was'alil ladzi arsalna ilaihim qablaka to shine wannan Allah ta'ala yana jan hankalinmu yana tsoratar da mu da cewa ba fa za a bauta wani a zauna lafiya ba kada mu bauta wa aljanu kada mu bauta wa mala'iku kada mu bauta wa mutane kada mu bauta wa dabbobi kada mu bauta wa jamada daskararru rana wata taurari iska ruwa tsirrai kada mu bauta wa kowa sai Allah wannan shine matsira to in ba manta ba yau mun je kurkuku an kai wa 'yan kurkuku saƙonku kuma an musu wa'azi ko muna godiya da controller da ya ba mu haɗin kai sannan mun samu wasu ‘yan uwa guda biyu sun biya wa mutum ashirin da biyu tara su ashirin da uku ma an biya musu tara za a sake su tarar abin da ta kama dubu ɗari da tamanin da takwas da ɗari shida dubu ɗari da tamanin da takwas da ɗari shida gaba ɗaya tarar alhaji nasiru muhammad md aliyu shi ne biya dubu ɗari da talatin da takwas da ɗari shida sannan alhaji ahmad garba sadiq ya biya dubu hamsin waɗanda za a saki ɗin ga sunayen nan da za a karanta sai muga tun da ba a biya an kai kotu kuɗin an ba da rasid ba kada a sa musu rai kuma su ji ba su fito amma dai mun musu wa'azi cewa kuma ranar da za su fito in kafin na tafi ne ni zan je sha Allah in fito da su gaba ɗaya su 23 to mafi yawan su wani an ɗaure shi wata goma sha shida wani shekara ɗaya wani shekara biyar wani shekara biyu wani shekara uku wani wata biyar wani shekara biyu shekara biyar shekara ɗaya da rabi shekara hudu da rabi shekara ɗaya shekara biyu da rabi wata tara shekara ɗaya wata goma wata sha takwas wata, wata biyu wata biyu shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi shekara uku shekara uku shekara ɗaya to su ne aka sa tara da diyan da za a biya a sake su har mun sa waɗanda ba musulmi ba mutum biyu akwai sunday gabriel akwai jonathan jones jones shi ma mun ce a sake shi jonathan jones eh. wannan shi ne aikin da waɗannan 'yan uwa suka yi na alkhairi muna musu addu'a allah ya saka musu da alheri waɗannan bayan allah ko musu wa'azi cewa dalilin fito da su domin shaida da aka samu cewa halayensu ya gyaru daidai gwargwado zamansa a ciki sannan ko muna fata in sun fito ya zama fitowarsu ya zama dalilin da za su getta halayensu shiga cikin mutanen kirki su canza sana'arsu da ɗabi'arsu da halayensu marasa kyau su zama mutanen kirki su ci gaba da cin moriyar wannan arziki da waɗannan bayan Allah suka ɗiba a kuɗinsu suka biya domin a sake su saboda haka su muna musu addu'a Allah ya getta halayensu ya sa wannan fitowar tasu shine fitowa ta dindindin ba za su ƙara komawa ba Allah ya gyara halayensu su kuma waɗannan 'yan uwa da suka ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi a cikin zukatan dukiyarsu suka biya musu wannan tara da diyan da ake bin su muna musu addu'a da Alhaji Nasiru Muhammad Aliyu MD da kuma alhaji ahmad garba sadiq muna musu addu'a allah ya saka musu da alheri iyalwata dukiyarsu ya kara musu arziki da wadata yadda suka yaye ma waɗancan bayan allah bakin ciki daga cikin baƙin cikin da ke damunsu su ma allah ya yaye musu bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya da lahira ya faranta musu rai duniya da lahira su kuma waɗancan wanda ba musulmi ba Allah ya sa wannan abin arziki da aka yi musu ya canza tunaninsu su shigo addinin musulunci su ga abin da musulmi suka musu na jin kai da tausayi da rahama da alheri alheri to wannan plate din ma gidan yarin ne har masu abin nan firdausi video production ma sun buga shi gashi so da aka wanda beje ba a je cikin kurkuku da shi ba da wa'azin da aka wa 'yan kurkuku da shiga kurkukun gashi ya fito so da haka akwai a waje da laccan yamma ko ok to shi ne saboda haka waɗanda samu damar zuwa kurkuku ba ga ga kurkukun ok ga abin na ɗan <laughs> ba mu ce mun shiga kurkuku ba mun je kurkuku <laughs> mun musu wa'azi muna fata Allah shirye su shi kuma controller da mataimakansa gaskiya muna musu kyakkyawa addu'a Allah mutumin kirki ne wannan controller din ya ba mu haɗin kai sosai an yi wa'azi kuma ya yadda an je an ɗauki iya ɓangaren masu wa'azin kuma shi ma ya ji daɗi da zuwa mu ko muna masa addu'a Allah ya sa ya aikin sa lafiya ya gama lafiya ya kuma ci gaba da bawa al'umma gudunmawa irin wannan ta alheri to mun ci gaba da samun mutane da suke an gizo kuɗi suke an gizo kuɗi domin a ci gaba da wannan aiki na alheri akwai wani bawan Allah da ya aiko dubu uku ya ce dubu ɗaya ya ce a yi masa addu'a bara kuma Allah ya an masa addu'a bara shi ne ka sadakar baran Allah ya karɓa eh? Allah ya karɓa ya kuma samu buɗe a rayuwarsa dubu ɗaya kuma a yi wa babansa addu'a Allah ji kansa dubu ɗaya kuma Allah shiryar da shi da iyalansa to yana tawassali da wannan sadaka Allah iya ya masa wasu kuma sun aiko sabulu katan biyu a yi musu addu'a Allah shirya musu da mahaifinsu wani ya aiko naira dubu ɗaya da alkur'ani uku a masa addu'a Allah biya masa bukatunsa wani ya aiko naira dubu biyu da ɗari biyar ya ce yana fama da rashin lafiya Allah ya yi masa wansa yana fama da rashin lafiya wata yar uwa ta aiko dubu biyu a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta wani ma ya aiko naira dubu ɗaya a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa wani ya aiko ɗari biyar shi ma addu'a yake nema akwai muhammad bello da matarsa aisha tilami da abubakar sun aiko dubu biyu kuma za su ci gaba da kowane wata za su dinga ba da wannan dubu biyun ga wannan wato asusu da ake na gatan marayu wata 'yar uwa ta aiko dubu ɗaya da ɗari biyu a yi wa babanta addu'a allah gafarta masa ya rasu sannan wata baiwa allah ita ma ta aiko dubu ɗaya mata addu'a allah ya ba ta lafiya wata ta aiko ɗari biyar ita ma a yi mata addu'a ita da ‘ya'yanta Allah shiryar da su ya sa zama mutanen kirki wani ma aiko ɗari biyar Allah ya ba shi haihuwa wata ta aiko ɗari biyar da butocin alwala a yi mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari wani ya aiko ɗari biyar a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri wata bawa Allah ta aiko dubu biyu da dabino kwano biyu a yi wa yaranta addu'a Allah ya raba su da hau ta ce kuma Allah ya biya wa mijinta bukatunsa wani ya aiko naira dubu ɗaya a yi masa addu'a Allah ya yaye masa damuwarsa to haka bayan Allah a wani ya ce wani kuma ta yawa ta aiko a tamfa ta aiko a tamfa turame biyar aiwa Allah wataƙila ma haddana sallanta a ciki Allah ya biya mata bukatunta wata ta aiko alƙur'ani ita ma a yi mata addu'a wani ya aiko sabulu sun ƙi biyu a masa addu'a shi ne wani ya ce shi da bai aiko ko kowa bai ji an karanta takardarsa ba to me za a karanta shi ne a ce me ce wai ya aiko takarda ya aiko takarda ji kawai na masu kuɗi ake karanta ai kuna ake nema me kake so a ce a ce wani dan uwa ya rubuta takarda ya ce a masa addu'a kuma ba shi da ba shi da kokwabo to ai shi yasa wannan sai a hada ai jam'i kenan wannan su sun yi tawassali ne da wani aiki kai ko baka yi tawassali da aikin komai ba don haka addu'ar sadaka za mu maka a ƙarshe don an tashi wannan an ce kowa Allah biya sa to anan ka shigo da ko naira biyar kai ma ka aiko ka ce a saka asusu a cikin asusun gatan marayu a saka naira biyar a maka addu'a sai a karanta ka amma ka ce a maka addu'a kawai to sai mun zo ƙarshe sai mu ce to kuma duk ragowar masu bukatu na alheri su ma ana musu addu'a wannan abun duk ana saka ne a cikin asusun marayu saboda ka kai ma ko naira biyar Allah ya hore maka ka saka a wannan asusun don waɗanda za su ci moriyarsa ba san abin da za su zama a gaba ba Ta yawa wani Allah ya masa albarka nan gaba ko mun mutu gatan da aka masa ta hanyar asusun nan ya zama mun ci gaba da samun lada mu kuma yanzu tun da duniyar ba daɗewa ake ba ƙara mutum ya kafa wani aikin alherin da koya mutu zai ci gaba da binsa manzo Allah sallallahu ya ce idza matal insanu in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin ya yad'ula kada ka rena abin da zaka bayar kaga wani ya bada 200 wani ya bada 10,000 kai kuma naira biyar gare ka kawo biyar din in Allah ya mata albarka ittaqin nara walau bi shiqi tamra manzo Allah ya ce ka kiyayi wuta ko tsagin dabino ko dabino kwaya ɗaya ka kawo kace ni dabino ɗaya gare ni to a saka a cikin asusun marayu kayan abin arziki saboda muna wa kowa addu'a Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya yi wa kowa bala'i Allah ya yi wa kowa fatara Allah ya mana arzikin duniya da lahira Allah kuma ya sa dukkan waɗanda suke taimakon addini da dukiyarsu Allah ya mai musu ninkin ba ninkin da waɗanda ba su da dukiyar da za su bayan ma Allah ya hore musu su bayan malam Allah tabaraka wa ta'ala isa ga alheri ɗan ah, uwa masu karɓar koke-koken mutane na arbutattu daga gajiyayyu da marayu da dai waɗanda ba su da galihu sun ce a gaya wa mutane cewar ah, suna da ɗimbin takaddu a hannayensu amma takardun babu adres babu numban waya babu wani abin da za a iya tuntuɓar mutum dan in ma abin ya sauwaka a bashi ko irin marasa lafiya da suke zuwa a ofis suna kawo takardu ko anan suna kawo takardu su wannan kwamitin suna karɓar takardun amma ba san da su takardun ba so da babu sunan wani ma a jikinsa wani sunan ne ba layin su ba unguwa ba layin ba namban waya ba komai da suna fata duk wanda zai rubuto takarda da sunan neman wani abu a wajen su ya sa sunansa ya sa adres ɗinsa ya sa namban waya nasa ko nan ɗan uwansa ko abokinsa ko ɗiyar uwarsa yadda za a neme shi dai a same shi cikin sauki wannan shine bukatar da ake da ita assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayoyi wannan tambaya tana cewa malam akwai laifi ne idan mace ta je salon din da ba na musulmi ba don ta gyara gashinta to wasu malamai suna ga baya halatta mace musulma ta bayyanar da halittarta ga wacce ba musulma ba saboda cikin dangi goma sha biyu da Allah ya amincewa su ga adam mace babu kafura wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna kalmar nisa'ihinna an raba su zuwa ga matan musulmi yana nufin sai mace musulma aw ma malakat aymanuhunna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء kun ga wannan dangi goma sha biyu su Allah ya amince wa su ga adam mace yake auni sa'ihinna ka dole mai salon ta zama musulma kafin ki bude mata gashin kanki ta gani so in ba musulma ba bace kanki ji malam sai tambayar su ta biyu suka ce malam ko ya halatta su shiga itikafi a masallacin da aka keɓe don mata kadai su matan eh. kwarai kuwa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna shiga itikafi kuma mai risala ya kawo itikafin maza da mata a masallaci yace idan mace tana tsakar itikafi sai jinin al'ada ya zo mata sai ta koma gida idan rashin lafiya ya zo wa mijinta shi ma sai ya koma gida sai ce idan ita jinin ya ɗauke shi kuma ya warke sai ce raja'a sa'ata izin ilal masjidi sai su koma masallaci ci gaba da itikafinsu domin a cikin gidan ma alfarma itikafi yana kansu shi yasa yake su maza su koma kada ya ga an dawo gida ya ɗauka matarsa kuma kuma ka shiga ita kafi, dama Allah ya ce kada ka kusanci matarka wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid in kuna itikafi ka kuje wa matanku to in larura ta sa ka koma gida ta koma gida to alfarma itikafi na nan da kun warke ita jini ya ɗauke sai maza sai a koma masallaci a ci gaba da itikafi kaga wannan ya tabbata kenan a Qur'ani da hadisi da fiqhu cewa mata suna shiga itikafi so da in sun shiga bangaren mata ba laifi amma da sharadi sai da izinin babanta ko izinin mijinta sannan shiga shiga itikafin fi maslaha fiye da zamanta a waje kada ki ba 'ya'yanki ba tarbiya ki bar mijinki ba abinci ki zo kuma kina astaghfirullah bayan kin yi sabo babba so da haka duk ma kin istighfari anan ba za a karba ba saboda ga aikin da yafi muhimmanci ta Allah ya saka da alkhairi sa'adoi izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك